Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A yau Laraba 15 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za mu sake kawo muku ɗan takaitaccen tarihin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Yayin da ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha a ƙasar. Wasu mazauna jihar sun bayyana ra'ayoyinsu game da zaben. Mu abun da muna so lokacin zabe a samu tsaro saboda in babu tsaro ba samu fito mu yi zabe ba saboda can baya a nan ibada an saya da jima da fada ana kashe mutane. Ni ne yalo gure mai injin. Amma mu hoton mu dai idan an kalkwale idan ana cikawa. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴa mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jarida jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Duk da sabanin ra'ayoyi da suke da ita da Amurka akan batutuwa da dama. Da alamar Rasha da China da kuma Iran suna da damuwa ta bai daya da Washington akan barazanar ta'addanci daga Afghanistan. lamarin da ya sa suka yi kira ga shugaban gwamnatin taliban da ya cika alkawarin da ya ɗauka na yaƙi da ta'addanci ana zargin wasu ƙungiyoyin ta'addanci a afghanistan suna shiryawa da kuma aiwatar da hare-hare a kan ƙasashen pakistan tajikistan da kuma uzbekistan a cewar jama'an amurka sama da ƙungiyoyi 20 ne suke ikirarin kasancewa a ƙasar da ba ta da iyaka da teku babbar damuwa ita ce kasancewar kungiyar tarihi taliban pakistan a kasar afghanistan wato kungiyar ta'addanci na ta ttp da sautari take daukan alhakin kai hare-haren ta'addanci a pakistan a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe a makon da ya gabata jami'an diflomasiyya daga rasha da china da iran da tajikistan da uzbekistan da kuma turkmenistan sun haɗu a tashkent suka tattauna akan lamarin na afghanistan a jiya talata shugaban amurka joe biden ya tabbatar da wata dokar umarnin shugaban kasa da ke umurtan hukumomin tarayya su fito da tsarin da zai karfafa dokar bai daya ta yaƙi da amfani da bindiga da ya sanya wa hannu watanni tara da suka shuɗe da zai zurfafa binciken halayyar masu sayan bindiga da kuma karfafa dokokin kwace makamai a hannun mutane da ake zato suna barazana. dokar bindiga ta shekarar 2022 ta faɗaɗa binciken masu sayan bindiga 'yan ƙasa da shekaru 21 da kuma ɗaukar matakai akan masu safaran bindiga a jihohi. Dokar ta kuma dakatar da gidauniyar tarayya ga jihohi domin kafawa da kuma aiwatar da dokar nan da take hana mutane da aka taɓa kamawa da laifin bindiga sayan makamai. Kana ta samar da tallafi ga shirye-shiryen kwantar da tarzoma da kuma ayyukan kiwon lafiyar kwakwalwa. biden ya yi magana a kan sabon yunkurin kawar da rikicin bindigan ne a jawabinsa a montreal park a jihar california inda wani mahari ya buɗe wuta a wani gidan rawa yayin bikin sabuwar shekara a ranar 21 ga watan janairu ya kashe mutane goma sha ɗaya kane jikata wasu guda tara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an somaliya sun yi kashedi ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin yankuna kada su raina karfin kungiyar 'yan ta'addan al-shabab da kuma isis yayin da hukumomin ke shirin kaddamar da wani aikin soja akan kungiyoyin duk da nasarar da aka samu a tattaunawa da al-shabab a wani yankin bayan gari mai girma a tsakiyar somaliya kungiyar ta 'yan bandagan ta sake kaddamar da farmaki na wani mummunar fashewa da kuma kai samami a tungayen sojoji kana suka kashe mutane da dama a halin na baya-bayan nan a jiya talata wata mota dankare da bama-bamai ta alshabab ta auna wani gini da ke dauke da jami'an yanki waɗanda suke shirin ɗaukar matakan soja akan alshabab a garin badre a yankin gedo harin ya hallaka sojoji hudu kane ta wasu tara a ranar bakwai ga watan maris din nan al ta kai samame akan tungar soja da ke ƙauyen jana kabdela inda suka kashe sojoji biyar. an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar. A ci gaba da waiwayar tarihin siyasa da tattalin arzikin jihohin Najeriya, za mu sake leƙawa jihar oye da ke kudu maso yammacin ƙasar. Jihar da ke da yawan al'umma sama da miliyan bakwai bisa ga alkaliman kidayar jama'a na shekarar 2016. Mazauna jihar sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben rana Asabar da ke tafi. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar haifi gwamnan jihar Oyo injiniya Olusheyi Abiodun Makinde ran ashirin ga biyar ga watan Disamba na shekarar alif dubu da da da tara sittin bakwai a Ibadan. Sai Makinde kamar yadda aka fi kiransa ya kama mulkin jihar Oyo ran ashirin da tara ga watan Mayu na shekarar alif dubu biyu da goma sha tara. bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP. kafin ya ɗare kujerar gwamnan jihar Oyo ya rika mukamai da dama a kamfanonin mai da gas. Siniya Shayi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakinsa Bayo Lawal sai Chief Tasalin Folarin da mataimakinsa David Okunlola na jam'iyyar APC su ne suka fi karfi a cikin 'yan takarkarin gwamna a jihar Oyo. Jam'iyyun UPN, npn. AD, APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar uku ga watan Fabrairu Fabrairu na shekarar Ali dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida ne. Aka ƙirƙiro jihar Oyo daga lardin kudu maso yammacin Najeriya wato Western Region. Kana babban birnin jihar Oyo shine Ibadan. Jihar Oyo dai tana da faɗin ƙasa har na murabbi'in kilomita dubu ashirin da takwas da ɗari hudu da hamsin da hudu. Ta yi iyakoki da jihohin Kwara, Osun, Ogun da kuma ƙasar jamhuriyar Benin. Jihar ta Oyo dai tana tinƙaho da cewa a nan ne aka fara kafa kafa gidan talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana a nan ne aka fara yin jami'ar farko wato jami'ar Ibadan jihar Oyo mai ƙananan hukumomi 33 tana da yawan jama'a har mutane miliyan bakwai da dubu ɗari takwas da arba'in da ɗari takwas da sittin da hudu a bisa alƙalin hukumar ƙidayar jama'a ta ƙasa wato na shekarar dubu biyu da goma shida. Wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaɓen mai zuwa. Sunana Fatima Bola. Mu mu abun da muna so lokacin zabe a samu tsaro saboda in babu tsaro ba samu fito mu yi zabe ba saboda can baya a nan ibada an saya da jima da fada ana kashe mutane in babu tsaro fa zabe zai wahala. Ni ne Ali Gure mai injin. Amma mu hoton mu dai idan an kalkwale idan ana cikawa to amma sai a ita zabe ana cewa za a yi mu kaza za a yi kaza ku zabe mu. Ba an yi an gama kasa su ta biya ba kuma ganin kowa aikin da aka ce za a muku kuma ba za ku kuma ganin wani aiki an yi shi sai bayan shekara hudu sun kun so kasa na kuma da ga talakawa suna neman cewa ai lokacin kaza babu kuɗi ne ba kaza kaza sai ai ba su zo suka shiga alƙawari ba to shine a matsalar mu da wannan mutane tsakanin shugaban kasa gwamnoni da kuma yan majalisa wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zabe su ba su cika alƙawari saboda haka shugaban kasa zai ce zai muku kaza gwamnoni su ma su ma za su dan alƙawari za su jawo su kaza su ma abin sanatoci za su zo cewa ai mun an zabe mu za mu zo mun zo alƙawari kaza ba to amma aka yi dinnan kowa ba wanda zai haka zai zo ya cika alƙawari sunana abule to kai kuma menene damuwarka a wannan zabe mai zuwa ni damuwa na shine duk inda sadno rawar gaba ta sha ruwa nan ta baki sha saboda yanzu ba shi bane ga zabe ya gabato ko wanne ka ga to sai alƙawalin ƙarya duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci to kowa bukatar gidansa yake babu wanda ke dubin talaka yanzu ga ka dubi irin yadda muke gwagwarmaya muka zaɓi Buhari abubuwa duka yanzu ga shi kowa yanzu jikin ya gaya mai ana nan Buhari bai cika muku alƙawarin ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba ai ba zata an kai saboda wallahi irin yadda dai mun kai gehen Buhari muna ganin cewa abubuwa za su ta yi duka abubuwan sun dawo sun lalace kada Allah sa maimaita yan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama da a ka nemi bukata gare su ne zaka ce to wace bukata zan nema gare su saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana ice ma nan an yi ma amma da an daga shi kenan an wuce da kai sunana Alhaji Sama'ila 1000 Abu Bukatan mu a kwanan sabon da za a yi na president da na gwamnoni da na senator da na rep da na house of assembly to saman lafiya muke so ba ma so fada kudi ta tattara fitina ba ma so a yi saman lafiya muke so a Najeriya suna na babarin da grace abin da damuwa security amma tsaro kenan tsaro mai damuwa ba aiki a taimaka remata kuma ba aiki samsam hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a Nigeria. Latino da A gaida Hassan Umar Tambuwal. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. ma'aikatar sojan amurka ta ce wani jirgin yakin rasha ya ci karo da wani jirgin amurka mara matuki mai tattara bayanan sirri da ke aikin bincike a sararin samaniyar kasa da kasa da kan tekun bahar aswad lamarin da ya sanadiyyar tarwatsewan jirgin mara matuki wani jami'in ma'aikatar sojan amurka da ba a bayyana sunansa ba ya shaida wa murya amurka cewa ba a gano jirgin amurka mara matukin ba mai lamba mq9 ma'aikatar tsaron rasha ta ɗora laifin hatsarin akan jirgi mara matukin kana ta ce jirginta mai lamba su-27 bai samu tuntubar ma'aikatar jiragen saman amurka ba kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince ya ce amurka ta gayyaci jakadar rasha akan wannan hatsarin domin ya mata bayani tuni aka yi wa shugaban amurka joe biden karin bayani game da wannan hatsari a cewar kakakin fadar white house john kirby sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara yada zango a addis ababa babban birnin kasar habasha a ziyararsa ta wuni biyu zuwa nahiyar afirka mulaguron nasa wani bangare ne don zurfafa mu'amalan amurka da nahiyar dangantakan amurka da kasar habasha ta yi tsami a cikin shekaru biyu da suka shuɗe sakamakon mummunan yakin basasa da ya sanadiyar mutuwar fararen hula da aka kiyasta sun kai dubu ɗari biyar saboda yaƙi da yunwa da kuma rashin samun magani wasu dubun dubata kuma sun rasa muhallansu a yau laraba ne blinken zai gana da firaministan habasha abi ahmad ana kuma sa ran zai haɗu da jami'an yankin tigiri ziyarar sa za ta mai da hankali ne akan aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a watan nuwamban bara da ta kawo ƙarshen tashin hankali a yankin tigiri da ke arewacin ƙasar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga maimaicin shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau mun gayyaci Hajiya Hauwa Mustapha Babura 'yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka sai Hajiya Huraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hauwa a game da wannan rana ga kuma yadda hirar tamu ta kasance. ina mai matuƙar farin cikin nuna murna ta ga wannan rana ta mata saboda nuna mahimmancin ya mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya lallai ya mace tana da mahimmanci a duniya a matsayinta ta mace a matsayinta ta uwa da take ‘ya'yanta a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura ba na cikin gida ba har na waje. mata gaskiya a duniya a turance zan ce zai have come along su ana damawa da su yanzu tarihi yadda ya nuna ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan mata da ba ma a saka su a matsayin kama a ce suna da yanci wanda yake daidai da na namiji mhm. kuma ɗaibar san yanci ba ina nufin wai irin kama a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi ba ma irin wannan ba alal misali wajen ilimi sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shine zai je ilimi an sabunta darajar ya mace wajen neman ilimi amma yanzu gashi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya amma a yanzu duk akasarin kasashen duniya ‘ya'ya mata suna da ‘yancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan jiki a matsayin ki na ‘ya'ya da ba a fahimta ba. Sai dai ‘ya mace su zauna sai dai abin da namiji ya bata in bai bata ba ma ko Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa yadda mata suke iya samun dama su aiki su samu na kansu kuma suna samun mataki a ilau. a guraren ayyuka. To gare ki hajiya huraira. Yawanci idan aka ce a baiwa mace dama za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne. Amina ce Muhammad. Ita ce fa mai maka yau. Ni general na United Nations amma duk da haka aibata manta tarbiya ba bata manta kuma inda ta fito ba. Mm-hmm. Ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce ko da yaya ko me ci gaban da ta samu an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shine na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa a kabar mata suka ci gaba zai kawo raini wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka don abu mata da yawa da suka ci gaba mhm. suna abubuwa kuma da yake da ban sha'awa da suke taimaka ma jama'a taimaka ma garinsu da iyayensu da ɗan uwansu da fitar da danginsu daga talauci don suna da abin hannunsu ban tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su fara gadiwa ba haka suke tafi ba in mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba ba wai ana cewa mace za ta zo tana dagar dagar da mace ba wannan tabbayar taki ce hajiya hawa a na kira ra'ayin duk da cewa yanzu kina ƙasar amurka na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaki wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa. a gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci baya ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ya mace a nahiyar afirka ma ba najeriya kawai ba mhm. sai na tsara wa afirka sosai musamman najeriya kasa ta ta farko akwai ci gaba sosai matakai kala-kala da ya nuna mana because idan na lura zanga a zamanin iyayena shine zamanin da mata ba a yace musu lallai su samu ilimi aka zo ga kan yayyena daga kan yayyena aka samu mata suna da yancin ilimi har da wasu da suke zuwa su aiki daga kan iri na yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji mhm. iyaye daga kai na yanzu shekara ta na haura hamsin amma tun daga kaina aka yadda wa ya mace take iya fita ƙasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba ko yanzu kuma ƴaƴanmu suna da kama mukami a shugabanci kamfanin nufa za a iya ɗaukar yanzu a afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja mm-hmm. da mukamai da yawa mm-hmm. akwai mata likitoci so ta wannan samun ci ne kuma in kika za ga cewa ko a kasashen da aka ci gaba mhm. musamman a amerika da kowa da ke kallo mhm. ya koyi da ita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wajen biyan aiki za ki ga aikatun idan an tashi mace aikin da za ta shi namiji zai amma sai a ɗara wajen biyan albashi sai a ba nan fiye da mace mhm. to ganin cewa ƙasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu bangaren to mhm. ai sai mun fara wa kanmu mu kuma a afirka mhm. da sauran kasashen irin su najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki na dawo gare ki hajiya hurera menene ra'ayinki game da tafin ranar da bana ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara matan na Najeriya ko na Afirka suna da kokari mhm. suna da ilimi suna da na neman abin hannu da kuma dinkin lura duk mace da Allah ya mata rufin asiri za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma jama'a yawa don Allah ya yi masu lura da jalai masu tausayi mm. iyaye ne ko yarinya karama ce shi ka halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a wanda take yi kawai ita so a ce wai yanzu ke faruwa ko man ji daɗi yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru tun ne dan muna da mata da yawa kamar Amina ce Muhammad ita ce fa mace maka yar eh, babban sakatare majalisar ɗinkin duniya gaba daya duk da haka za ki ga tana rike da addininta mhm. tana rike da tarbiyyarta akwai ranga da gani an mata wani interview karau abinci tana magana da fulatanci tana magana da Hausa <laughs> maza dubu a afirka dole ne su zo karkashin ta da ban tambayi akwai wannan ma a cikin ta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane mm. jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai. Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na hira da su sun ce matan Afirka su ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rina a kaba. Ya kamata a bar mata su yi karatu. Shi ne mafitar kuli in mutum da ya karatu ba ko da an dan alali ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki iya miƙar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yadda za ki jujjuya shi ba amma in aka bar ki kai karatu ko da karatun nan bai kai university ba ko da primary ne aka ba mata kan kai wannan ranar farin ciki because gaskiya a kowane rana ci gaba muke to amma abin da zan ma matan magana daga da muna samun an ba mu ɗan hanya mai ci gaba mu ringa ɗaukan wannan kai gida in ya ce ku kai ƙauye don duk kuɗin gajin mutanen da suke kasan kai abinda da baba na take cewa wani lokacin da aka ce a hajiya horera kin ga komai rufan asirin ki in baki taimaka ma yan uwanki da ƙauye ba ki da rufan asiri tana nufin cewa in ban kafa su suka yi abin hannu ba kullum za su zo su tambaye ni abin da za su kuma ina ba kullum da za su abin da za su kuma sauraro kada a sha'afa ana sauraron jirin ciwon ya mace ne daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau sai zuwa makon gobe idan allah ne kowa mai komai ya kai mu mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya. gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru. fara shan jirin namu na wannan makon ne da jaridar da mai sade ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta roito mana cewar yanzu dai an gudanar da zaben yan majalisar dattijai a kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka ake ganin cewar jam'iyyar nan ta shugaban kasa ldpc ko cpdm ita ce take kan gaba wajen lashe kujerun guda saba'in sannan kuma dokar kasar jamhuriyar kamaru ta ba wa shugaban zaɓo mutane guda talatin domin cike gurbin kujeru ɗari a majalisar dattawan ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar lashu anda ita kuma ta bayyana mana cewar yanzu dai a jihohin da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila a ƙasar jamhuriyar kamaru ana ƙoƙarin ganin cewar an dakile masu tayar da kayar baya wanda yanzu haka suke dauke da bindigogi sama da shekaru biyar kenan suka yi suna kartan kasa cewar araba kasar jamhuriyar kamaru gida biyu su dauki kasar su ta kashin kansu wanda ake kiranta ambazoniya amma shugaban kasar kamaru musta fulbiya ya ce shi kan ba zai yadda ya mika kai bori hau ba domin kasar kamaru guda ɗaya ce ba kasa ce guda biyu ba sai kuma jaridar da sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ce a yanzu dai an yi kokarin ganin cewar an dakile maharan na boko haram wanda suke da mazauni a ƙasar tarayyar najeriya kuma suna kwararowa ƙasar jamhuriyar kamaru jami'an tsaro na haɗakan ƙasashen tafkin chadi sun yi kokari na ganin cewar sun gama da maharan na boko haram yanzu dai zaman lafiya yana kankama a yankin na tafkin chadi ƙasar kamaru da ƙasar chadi da ƙasar nijar da kuma ƙasar tarayyar najeriya sun yi kokari matuka gaya in ji jaridar sai kuma jaridar Media an da ita kuma nunawa ta yi cewar yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar kamar musu falbiya yana kokarin ganin cewar an kawo ci gaba ta duk bangarori a kasar kamaru al yanzu haka ake ta gina manyan tituna a fadin kasar baki daya za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar fevri an da ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu da ake ci gaba da binciken kwakwaf kan kashe dan jaridan nan zogo wadda ake ganin cewar akwai hannun manyan jami'an gwamnati da kuma wani hamshakin attajiri dan kasuwa wanda yake da gidan jaridar nan na anadot kuma ana ci gaba da binciken ne ba don komai ba sai domin kasashen duniya sun cewa kasar jamhuriyar kamaru da ta yi kokari ta zakulo waɗanda suka yi wannan aika-aikar mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awwal garba to yanzu kuma ga labaran duniya a takaice duk da sabanin ra'ayoyi da suke da ita da amurka akan batutuwa da dama da alamar rasha da china da kuma iran suna da damuwa ta bai daya da washington akan barazanar ta'addanci daga afghanistan lamarin da ya sa suka yi kira ga shugaban gwamnatin taliban da ya cika alkawarin da ya ɗauka na yaƙi da ta'addanci ana zargin wasu ƙungiyoyin ta'addanci a afghanistan suna shiryawa da kuma aiwatar da hare-hare a kan ƙasashen pakistan tajikistan da kuma uzbekistan a cewar jama'an amurka sama da ƙungiyoyi 20 ne suke ikirarin kasancewa a ƙasar da ba ta da iyaka da teku a jiya talata shugaban amurka joe biden ya tabbatar da wata dokan umarnin shugaban kasa da ke umurtan hukumomin tarayya su fito da tsarin da zai karfafa dokar bai daya ta yaki da amfani da bindiga da ya sanya wa hannu watanni tara da suka shuɗe da zai zurfafa binciken halayyar masu sayan bindiga da kuma karfafa dokokin kwace makamai a hannun mutane da ake zato suna barazana dokar bindiga ta shekarar 2022 ta faɗaɗa binciken masu sayan bindiga 'yan ƙasa da shekaru 21 da kuma ɗaukar matakai akan masu safarin bindiga a jihohi. Jama'an Somaliya sun yi kashedi ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin yankuna kada su raina karfin kungiyar 'yan ta'addan al-shabab da kuma isis yayin da hukumomin ke shirin kaddamar da wani aikin soja akan kungiyoyin. duk da nasarar da aka samu a tattaunawa da Alshabab a wani yankin bayan gari mai girma a tsakiyar somaliya kungiyar ta 'yan bandagan ta sake kaddamar da farmaki na wani mummunar fashewa da kuma kai samame a tungayen sojoji kana suka kashe mutane da dama a halin na baya-bayan nan a jiya talata wata mota dankare da bama-bamai ta Alshabab. ta auna wani gini da ke dauke da jami'an yanki waɗanda suke shirin ɗaukar matakan soja akan al-shabab a garin badre a yankin gedo to masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya haɗa shirin da ma injiniyan makal ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya